الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العد ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الهب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بنسيتها اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء اكد أن الدين وغننا من الفقر اللهم قد عنا الدين وغننا من الفقر اللهم قد عنا الدين وغننا من الفقر اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوات المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما تؤتي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا برحمتك تغنينا بها الرحمة من سواك اللهم أسلي لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأسلي لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأسلي لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna cikin babin mu game da abin da na falalar gina masallatai a wurin da ya dace a gina su wato inda ya kamata a gina ba inda mai gina ka su ya gina ba inda shari'a ka san a gina to in an ka gina nan wurin akwai lada in aka gina inda shari'a ba ta so an yi sabonta wanda duk ya yi sabo yana da zunubi وعن ابن سيرين رضي الله عنه أو غيره قال ابن سيرين يأتي سمع ابن مسعود رجلا ينشد ضالة عبد الله بن مسعود مشهور صحابة نم أم معبد ya ji wani mutum yana ci biya kaya ne da sun ce cikin filmasjid cikin masallaci fa askatahu sai ya ce ishiru wanta harahu ya buga mai tsawa wa adana hina an haza ya ce hakika hana muna cigiyar kaya cikin masallaci kayan da sun kaɓace ko kayan da aka gada to duka ya ce an hana mana yin wannan za haka ba a cigiya cikin masallaci cigiya cikin masallaci sabona rawahu taurani fi alkabir wa ibn sirina lam yasma min ibn mas'ud وتقدم حديث واصلة حديث واصلة يا جباتا في الباب قبله وسا حديث واصلة hadisi ne wanda bai inganta ba kamar wanda dai muka ta bayani ne shekaran jiya a jannabu masajidakum sabyanakum ku nisanta yaranku daga masallacin ku wa majalikum da mahaukatan wa shira'akum da sayanku wa bai'akum da Al'hadis, hadisin ya gabata illa dai bai inganta ba kamar wanda ya gabata wa an maulan na abu sa'idin a maulan abu sa'idin a kudiri radiyallahu anhu kal ya ce baina ana ma abu sa'idin girshi yana tare da malam abu sa'idin a kudiri radiyallahu anhu wa huwa ma rasulullah shi kuma yana tare da maza Allah sallallahu alaihi wasallam inda kanna almajida sai muka shigo masallaci kai da rajulun jalisun sai ga wani mutum zaune fi wata almajidi tsakiyar masallaci biya ya koyi zaman nan da aka ce ma bayi wato tadda kawahu a tadda goyi tsayi ya yi irin wannan zama kuma mushabbika asabi'ahu ba'daha fi ba'daha ya shigar da farutta ne sashen ta cikin sashi wato ya yi haka da farutta ne yana mummotsa su suna kalkalkal ɗin nan fa ishara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya mai ishara ya bari falan yi bidin rajul mutumin bai gane abin da manzo Allah ka nihi ba da bai fahimta ba da isharar rasulullah ga isharar da manzo Allah ka yi mai hannuwan nan da ya laƙa haka yana matsarsa suna ƙalƙal annabi ya mai ishara ya bari amma bai gane ba faltafata ila abu sa'idin sai annabi ya waiwaya zuwa wajen abu sa'idi faƙala ya ce ma abu sa'idi idan kana a haddukun bil jini. in ɗayanku yana cikin masallaci fala da kanna kada ya ɗora haɗa horota ne haka yana ƙaƙƙalla su فإن الشيطان فإن التشبيه وإن irin wannan hada farautar na ana kallasa cikin masallaci wato mina min ne daga shaiɗan yake wa inna ahadakum la yazala fi salatin kuma lalle ɗayanku bai bushe ba yana cikin sallah ɗayan ku ha cikin sallah yake ma kana bil jini, muddin yana cikin masallaci har ta kharuja min har ya fita da ciki ne idan mutum ya shigo masallaci wa to hukunci ne hukuncin mai sallah yake abinda da an ka hana mai sallah to mai yawa shi ma an hana shi gari ne shi yasa kun ka ga cikin adari ya ce a tasbiki din nan haka ya ce makaruhi na domin hannun kenan bai kai ga haram ba amma dai ba a san ana yi ne wata ce cikin sallah su inda bayan Allah na kwarai ɗayan sun shigo cikin sallah wallazi na hom anil lagaw mu'ridu to allagaw kamar da masu tafsiri suka wasara duk wani a yasashen aiki wanda ka iya shigantar da mutum ga abin da aka sashi to lagaw ne saboda haka baya halitta ana hada ana kalkalkal da horta cikin masallaci da in ka shigo hukuncin ka mai sallah duk wanda ya shigo masallaci ana rubuta mai ladar mai sallah masallaci kowa ya shigo masallaci ana rubuta mai ladar mai sallah masallaci shi yasa ba a son mutum ya abin da zai bata mai lada ga akwai wurin zama wuraren zama adadinsu Allah ɗaya ya san yawa ne amma duka mutum ya baro su ya shigo masallaci masallaci in ba don ibada ba a kusan sai a ce wajajen waje ya yi shi daɗin zama saboda can aka hira ana dariya ana abubuwa amma to da yake nan wurin ibada ne shi yasa aka so in mutum ya shigo wajen ibadar ya yi ƙoƙari ya yi abin da ya kawo shi rayuwa ce Allah ya sa mai ƙarshe mai kyau rawahu Ahmad Imam ahmad ya rawaito wannan hadisi da sanadin hasan da sanadi mai kyau wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا idza tawadda ahadukum fi baiti idan ɗayan ku yayi alwala cikin gida ne summa atar masjida sannan ya sako ƙasa ya zo masallaci ko kuma atar masjida ya zo masallaci ko sama ya taho to kana fi salati wannan mutum ya zama cikin hukuncin sallah yake hatta a har ya koma gida da zaran mutum ya yi alwala da gida ne ya taso ma masallaci to kana fi salati ya zama abin da cikin sallah fala ya kul haka za kai ya dora yin haka wa shabbaka baina asabi'i ya hada tsakanin horota ne ce kashi dora ya haka yana ma tsahorar suna kuka kashi haka nan cikin sallah yake mai sallah ba a son yana shagara da irin wa'ina abubuwa shi yasa za ku ga wasu koda wajen wa'azi za su je kama irin haka yan dai cikin masallaci na za su yi alwala daga gida kamin su yi to domin da zaran kai alwala kai to daga gida kun ji hadisi ya ce kun tafi salati ka zama cikin sallah kake mai sallah kuma ya gabata mu ambaci da daki da ake ta bashi kuma za mu sake ambatar su wayanda za a bashi nan gaba rawahu ibn huzaima fi sahihi wal hakim wa qala sahihun hakim yace hadisin sahihi ne ala shardi ala shardihi ma bisa ga sharadin bukhari da muslim wa fi ma qalahu wa fi ma qalahu nazarun amma mai littafi ya ce ga abin da Hakima ya faɗa hadisun sahihu ala sharɗi ma ya ce nazarun akwai abin tunani wa an ka bi mini ujira radiyallahu anhu qala ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kula na ji manzo Allah yana cewa idza tawadda ahadukum idan dayan ku yayi alwala Sun kharaja sannan ya fita amidan ila salati yana mai tahiya zuwa wurin sallah wala na bayna yadayhi kai kai ya hada kan horta ne tsakanin hannuwa ne guda biyu yana mamada su fa inna fi salati shi ya sani cikin sallah yake rawahu ahmad wa abu dawud bi isnadin jayyid wato abu dawud da ahmad sun rawaito da isnadi mai kyau wa tirmidhi kuma tirmidhi ya rawaito lafa da lafa lafazin tirmidhi lafazi na tirmidhi ne min ruwayati sa'id ibn al-maqburi an rajula an ka'ab ibn ujra wa ibn majah kuma ibn majah ya rawaito min ruwayati sa'id ibn al-maqburi aidan an ka'ab wa askada ar-rajul mubham amma bai ambaci mutumin nan da ba a faɗi ba wannan aka ce an rajulin to a cikin wannan abin ruwaya ibn maja babu shi wa bi riwayatin li Ahmad cikin wata riwaya ta Imam Ahmad radiyallahu anhu qal dakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id yace wato manzo Allah ya shigo wurina wa qad shaba shabakatu baina asabi'a nayi tashbiki tsakanin horutana wa qala li sai manzo Allah yace me ya ka abu idza kunta bil masjidi fala tushaddikanna bayna asabi'ika in kana cikin masallaci ka bar tashbiki tsakanin horuntarka wa an tabi salatin man tazatta salata in dai jiran sallah kake to cikin hukuncin mai sallah kake rawahu ibn habana fi sahihi binawi hadi da irin wannan riwayat wa ruwaya an ibn umar radiyallahu anhu ma annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala haƙiƙa annabi ya ce khaitalun layan bagi na bilmajidi wasu ɗabi'u ba su kamata ba cikin masallaci na ɗaya layi ta kaza ba a riƙon masallaci hanya idan abin na akwai hanya a dama ko hauni ko gabas ko yamma mutane na biyo ta suna haita wancan bangare a sa gambo a kulle ta masallaci bai kamata a riƙe shi hanya ba wannan abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam bai kamata a riƙe shi hanya ba lil aburi A don a ƙetare ila ma jawo da a ƙetare zuwa ga abin da ya wuce masallaci a bi ciki ne a wuce a ce wani wuri to wannan bai halitta ba na biyu wala yashharu fihi salahun ba a abin nan ɗaɗa makami ba a ɗaɗa makami takobi cikin masallaci domin hankalin wasu zai tashi ba a so a tada hankalin mutane cikin masallaci na uku wala yambar fiye da ƙausar ba a gyaran kibiya ciki Walayin wala sarrafi na bulon. ba a buɗe kibiya daga kubenta wala ya marro fihi ga lahamin ni'in kuma ba a biyowa masallaci da ɗanyen nama a sai dai gasashe kenan ko soyayye ko da fahi wala ya diraba fiye hannun ba a bugun mutum matsayin haddi wanda ya lagi a yi mai haddi cikin masallaci ba a yi wala ya kwatarsu fi mana ba a kisasi wato ba a ga wani mutum guda cikin masallaci wala ya kaza su kankon ba a riko ne kasuwa don haka ba a kasuwanci cikin masallaci masallaci kasuwa ce amma ta lahira wani yana iya ba da minti goma wani minti bai yaka ba su a shigo ya wannan kasuwanci mai riba wannan kasuwanci mai yi ba, wanda yake kunga wani mintin nan da ya so ya ka ba su a shigo a yi sallah a ƙari ya yi ta, amma saboda riba kasuwancin masallaci kunga sai ya shiga aljanna to amma kasuwanci wanga na duniya a rika wani abu ana talla kowane irin abu na to baya halitta cikin masallaci rawahu ibn majah warawa minhu daurani kuma daurani ya rawaito ga ibnu majah fil kabiri wala tattakhudhu al masajid kada ku rike masallatai su zama tsaya hanyoyi illa li zikirin sai don ku bi ku wuce ku isa ku yi zikirin Allah cikin masallaci aw salatin ko sallati wannan ya halitta a biyu a tattako a shigo cikin masallaci ko da ƙawa ko da abin hawa ɗaya akwai wurin da za a shigo don a yi aikin Allah ciki na zikiri ko kuma sallar kanta amma dai mutum ya biyo ya wuce to wannan ba a yadda da wannan ba mutum ya biyo ya wuce wannan ba a yadda da shi ba wa ya tana da ɗaurani la ba a sabi shi kawo da ya ce wala yana wala yambardu fi da ƙausai yuqalu ana ce an badar qausa biddadi al-mu'jama idan harraka in ya motsa ta wala yumbaddu fihi qausun ba a motsa kibiya ciki a a idan harraka motsa in ya motsa wato wutirinta cikin ƙarhen nan nata litoran na don a yi maganar halbata da ya ce kuma ba a shigowa da nama masallaci ni'in da kasarar nuni wa hamzatin ba da ya'i mamdudar huwa allazi lam ba nama wanda a ɗanye huwa allazi lam shi na wanda ba a dafa ba wakila kuma wasu malamai sun ce an dafa sai dai lam yi bai bai na ba an dafa bai nina ba akwai ɗan sauran ware ware gare shi kenan to ba a shigowa da shi masallaci saboda haka ko mutane masu tahajjud masallaci da masu etikafi masallaci dukansu wajibinsu na wato in za su zo da abinci su tabbatar da naman da za su shigo da shi cikin miya ko cikin menene ya dahu in kuma gasashe ne ya gasu in kuma soyayye na ya soyu irin wannan dahuwa da aka yi ta zamani ana gashi bai gasu ba da sauran jini-jini to ba a shigowa da ina masallaci kamar kajin gara aka sai suwa kun ga ai ba su gasu ba amma wani yanayi na na zamani an ka ce wai likitoci sun ce a yi wannan dahuwa ta yi a yi wannan gashi ya yi likitoci sun ka ce haka nan to shari'a ta cika a shigo da shi masallaci ya ci shi can inda ya sai shi amma dai muddin lamyan dut bai nina ba to ka a shigo masallacin Allah da shi a tsaya da shi can waje wato in bai gasu ba akwai wani ɗan wari da aka tare da shi to masallaci kuma wuri na na zaman mala'ikon Allah wa'anda babu wanda ya sa adadin su in ba Allah ba yanzu ku dibi ko yawan gana ku Ko wani mutum yana da mala'ika biyu mala'ikan nan biyu wace mala'ika tana da mala'ika biyu masu hukunta biyu da nan masu hako su ma kowa na nan da nashi haka dai wa in kullu nafsin illa lamma alaiha hafiz babu wata rai face tana da mai hukunta to ha akai wala ya alama jinu da rabbika illa huwa to wannan tari tari na mala'iku Allah ɗaya san yawa ne to ba daidai yana ba don buƙatar ka shigo da abin da za ka cuta musu darasi ya gabata cewa duk wani abu mai wari ba a shigowa da shi masallaci ko mina na mai wari ba a shigowa da shi masallaci da littattafan fiƙewar malikiya an ce duk wanda yake da lalura wanda tassa shi wani wari na fita daga wuri ne to in ma na lalura na wari, kamar ga jiki na yake ba sa shiri ba ciwo na to ya koma sahun bayan duka ba mai jin wari ne sai wanda ya makara to duka dai don a kare haƙƙin masallaci masallaci in yana wari wani bai iya shigowa ta don wani da ya ɗan shaƙi wari kaɗan yanzu ciki ne na canzawa mutane ba duka iri guda suke ba to duwa da kun ka ga mana cutuwa da wari mala'iku sun yi mu cutuwa da shi shi hadisi ya ce wanda ya ce albasa ɗanya ko ya ci tafarnuwa wala ya karaban na masajida na kashewa kusa da masallatayen mu a cikin wata ruwaya kada ya cuta muna kada ya cutar da bayan Allah to ba a son wari ko majina gare ka in kasan ka samu rab ka shaha to in ka taho bari sai an cika masallaci ka koma da can wajen gina can ƙarshe ka tsaya can ka shigo rab kai ka so ne wani bai so ne kuma wari na to akwai sauran abubuwa na shahi-shahi don magani na amma dai mutum ya sa ya shahawa lokacin da ba na zuwa masallaci ba wa bi huraira radiyallahu anhu abu huraira radiyallahu anhu ya ce abu abu badr abu ya ce a rafa'ahu ila nabi ina ganin sa ya dauka hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam innal hasata lalle tsakuwa to nashidu alladhi yukhrijuha min al-madina tana gama wanda zai hishe ta da masallaci tana gama shi da Allah kai wa Allah kai wa Allah ka kai sanna masallacin tsakuwa wagga in dai Allah ya kawo ta masallaci to ta wanda duk zai hishe ta sai ta gama shi da Allah kai wa Allah kakka san da masallacin domin ko zamanin mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam a can wannan lokaci da mutanen kirki suke da yawa ko sannan shi annabin da kai ne ya bada bayani sallallahu alaihi wasallam cewa wuraren da Allah ya hiso masallatai wuraren da ya hiki kasuwanni to ya yi son masallatai saboda duk da masallaci ya lalace abinda aka yi ne aka yi ciki ne ba a yi ne kasuwa masallaci ko ko ɗan da shi abinda aka yi ciki na alheri ba a yi ne kasuwa to shi duk wanda ya samu ya shiga masallaci bai son a yi shi rawahu abu dawud bi sanadin jayyid abu dawud ya fitar da wannan hadisi ya rawaito shi da sanadi kyakkyawa wa qad su'ila daru qudani an hadha al hadith hakika an tambaye daru qudani game da wannan hadisi na abu dawud fa zakara annahu rawaya mawqufan ala abi huraira sai shi da daru qudani yace ai wannan hadisi mawqufi ne ga abu huraira wa qala raf'uhu wahama yace ai cire wannan hadisi a ce annabi ne ya faɗa kuskure ne min abi badar daga mala abu badar wanda ya rawaito hadisi wallahu a'lam wa ana abdullah yani ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayakunu fi akhir az-zaman qauman wasu mutane za su zo ƙarshen zamani kamar yanzu kenan a wancan lokaci mai gidanmu ya ba da labari cewa mutanen za su zo yanzu ko sun zo ƙarshen zamani ne za su kasance sai kunu fi akhirin zamani kaumun, wasu mutane za su kasance ƙarshen zamani ya kuna hadisu, hun fi masajidihim duk hirarsu cikin masallatayensu za su mai sheta duk maganarsu ta sha'anin duniya masallaci za su mai kai Manganninsu na sha'anin duniya masallaci su kan to duk mutanen da sun kamai da masallaci majalisar hira ta duniya laisa lillahi fihim hajatun Allah bai da bukatarsu ku lura da wannan Allah bai da bukatarsu sayakunu bi akhiriz zamani qaumun yakunu halisuhum fi masjidihim ay kalamuhum fi mashagilid dunya ay magana su ga abubuwan shagala su na duniya sai sun zo masallaci ciki aka shigewa ai to wannan kunga shine wannan lokacin da muke ciki ne kunga a yanzu kuna gani tun ana daura aure na mai kyau masallaci har an kai 'yan siyasa sun shigo cikin masallaci suka ɗaura aure da ganguna cikin masallaci ana kiɗi da ganguna ana kiɗi yi wani ɗaura aure wata rana wani masallaci ina ciki an gama sallar juma'a makaɗa sun ka shigo saboda 'yan siyasa sun halarci abin nan taron sai nijji ana kiɗi na hito nisa ina agaji su an so min ganguna nan duka ni ba ci agaji su bari ba duk sun kafa bari na a shi ganguna nan nan sa abu buge su gaba gare su sai sun ka gudu da gudu sun ka ta waje ba san wanda ya faɗa musu ba suka gudu suka yi ta waje to nan inda na gani kenan na tabbatar da akwai inda kuka gani wanda ban gani wanda wanga gudana da gani kuma nan ina iya magana na don haka nake a an so min gangunan nan na yi niyya inda an an so su duk sami a sa duke a yi su a kone in sun je kotu zan iya kare na ba kawo su masallacin makini zan iya kare na in sun kai ni kotu to kun ga 'yan siyasa sun shigo da daura aure masallaci yanzu da ke da wake-wake sun shigo masallaci to kun ga an kawo ƙarshen zamani wannan shi ne zamani na ƙarshe masallaci can ɗaya na adda tsaro to shi ma yanzu an yi kusa rike ta tsaron nashi tun da tun ana abin ƙwarai ciki ne an fara mugun abu ciki ne kun ga matsaloli an kai ƙarshe daɗa kusa ana so a ci cikin duniya babu wurin ƙwarai. to kakka zama cikin su kaji laisa lillahi fihi mahajatan Allah bai da bukata da su su wa'anda ka yin haka nan Allah bai da bukata da su rawahu ibn habban fi sahihi wato hitintunan da kuka gani suna ta faruwa duniya abubuwa naka ta shigowa mutanen da aka zaton su mutanen kirki suna ta muyagun abubuwa wuraren da aka mutuntawa ana ta lalata su ana zubar da mutuncinsu makarantun ne da masallatai an maishe su wajajen wasa wuraren abubuwan da an ga dama ishe sakon ka ga abubuwa na caccaccen zawa kuma duka mawada na ambata muku abu guda na ya kawo ina abubuwan masu tarbiyya sun ka canza masu tarbiyya su suka canza duk lokacin da yara sun ka shiga gaban manya to hadisi ya ce fantazir sa'a ka jira tashin duniya ya yi kusa to shi na abubuwan duk da suka sha'awa sai su halitta shi duk abin da suka sha'awa sai su halitta shi ba su san shi ba kuma ba su yarda a ce ba su sani ba sai su ada mutane ga abin da ba daidai ba to duk an ka kai ga irin wannan to fantazir sa'a kuma kun ga an kai saboda haka wayannan alamomin tashin kiyama suna nan suna ta bayyana abinda dai muka roƙo ga Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau wannan babu mun kai ƙarshen sa sai a targibu fil mashi ilal masajid wato sai kwadaitawa ga tahiya ƙasa zuwa masallatai kwadaitawa ga tattakawa ƙasa zuwa ga masallaci in dai masallacinka inda ka yi wa ka tai ƙasa na sai ka tai in inda ka yiwa ka ce ƙasa na sai ka ce ƙasa akwai alheri ce ya ma fi zulami balle ma cikin duhu wa ma ja a da liha da kuma hadisan da suka zo game da falalar ta a ƙasa ne عن ابي radiyallahu رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه sallar da mutum ya yi cikin jami'i da da'ahu ana lullunka ta ala bai fi yi. ana lullunka mai ita ga lada akan sallah ta wanda ya gida ne wa fi suqi da wanda ya kasuwa ta khamsan wa daraja da daraja 25 saboda haka zuwa masallaci ai jami'i zuwa da yake ya dara sallah cikin gida ya dara sallah wurin kasuwancin mutum bakin shago ne shine kasuwa ta yi wa abin da yasa annahu idza tawadda shi mutum in yayi alwalla fa ahsana wudu'a yake da shi alwalla man dai ta baya wada ake da shi alwalla wasan ya ce wanki guda guda alwalla ce wanki biyu alwalla ce wanki uku uku wa hadha wudu'i wa wudu'u ila anbiya'i qabli yace wanki uku shi ya alwallata shi ya alwala, annabawan gabanina to kusan ma ambata ce shine isbagil wudu ka kammala ta sau uku ka yi wanki sau uku uku in ka yi guda ya halitta amma dai baka yi isbagi ba in kai biyu ya halitta amma dai baka yi isbagi ba in ka yi uku to ka yi isbagi kuma ita a alwallan manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. ita ce alwallan manzannin Allah na gabani ne haka suka alwalla to duk wanda ya alwallah yake da shi alwallah ta fa sana wudu'a sun kharaja ila salat na ya fita zuwa wurin sallah la yukhrijuhu illa salah babu abin da ya sai da gida sai sallah to lam yakhadu haɗa watan ba zai yi tako guda ba illa rufe illa rufi allahu daraja sai an dauka kamar daraja da shi duk lokacin da ka ɗaga kawar dama ka aji an rubuta ma wata daraja can wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa hudda ya faɗi a, kuma an karkare mai zunubi guda da ita duk da inda dai kai alwala ka kammala alwalar da kyau an samu mu laudu daga wurinka ka fito tsakaninka da Allah wurin sallah zakana babu abinda ya shi ka da gidan sai abin nan sai sallah ko da ko da can ka ce bari in biya kasuwa in sai wani abu kamin lokacin sallar da yayi sun ce niyyar nan taka ta asiri tana nan ko da in ka gama sallar za ka biya wani wuri kai wani abu sun ce niyyar nan dai ta asiri da ka gina aikinka tana nan bisa gare ka to duk awa guda da ka ɗauka ka aji an rubuta ma daraja guda an gafarta ma zunubi guda kun ga ko da gidan gidanka ƙetaren gode bai yake haka in ka taso kana iya samun lada da yawa in ka san da wannan hadisi za ku gani ya yi tahiya sannu sannu shi mai gidanmu suka tambaye shi ya ce ya eh, so nake lada ta ta yawa shi ya sa ya taho sannu sannu bai sauri yana tahiya sannu sannu don duk tako guda an rubuta ma daraja guda an gafarta ma zunubi guda to ana so mutum ya tayi sannu sannu sannu wani za salla idan ya yi salla masallaci an ka sallama zihin nan da aka ya tsaya duk ya kammala to lam tazalil mala'ikatu tusalli alayhi mala'iku ba za ta gushe ba ta ne masa addu'a salatin mala'iku a nan addu'a ma da mafi musallahu muddin yana nan masallaci inda ya salla baiwa da hita ba mala'iku ne masa addu'a Allahumma salli alaihi Allahumma arhamuhu Allahumma salli alaihi Allahumma arhamuhu Allah kai mai salati Allah kai mai rahama wannan addu'a ce daga bakin alladhina la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru wala yazalu fi salatin kuma ba zai gushe ba cikin hukuncin mai sallah yake man tazara salata muddin sallah yake jira to cikin hukuncin mai sallah yake wa bi riwayatin cikin wata riwaya mala'ikuna baya gare suna faɗin Allahumma ghafir lahu Allahumma tub alaihi Allahumma ghafir lahu Allahumma tub alayhi. Allah ka gafarta ma dan mutunan ga Allah ka anshi tuba ta dan duk wanda ka ga ya zo masallaci yayi zaune ba lokacin sallah ba yana jiran lokacin yi ko ko an gama ta ya tsaya ya jira to ka san mutunan ga akwai alamar tuba gare shi kowane na akwai alamar tuba gare shi to shi na suka roƙon Allah shi an shi tuba ta dan mutunan malam yu'adhihi in dai bai yi cutarwa ciki ba Abin da aka nihi cutarwa ya ce ai malam ya kharuj an maudu ladhi jaa min ajalihi ila majidi in dai bai hita daga mawdu'in da ya zo abin da ya kawo shi masallaci sallah in dai bai hita daga bagiranta bai ɗoko su hirace hirace to mala'ikun nan nan su ne masa istighfari malam ya wadda in dai bai yi hadafi ba cikin albaulu aula ga'idu wa hurujin rihi wa kullum ayin ƙudur in dai bai yi boli ko kashi ko hita iska ko kuma abin da wani abu da mai walwala alwala ba in dai alwala ta tana nan to mala'ikun na nan su ne mata addu'a to ku ji saboda shirin shedan ana sallama sallah sai ka ga matasa an hita an koma gehe masallaci haka bai san abin da zai yi ba amma wani ka jira ceto a abokin ɗin shi ko wani yana cikin sallar ga zai kama sallar ga ya wai ya sa waya ta yi salen eh, amma ya aji huskar ta daidai da huska ta shi shiga wani na ka bugowa ‘yan minti biyar ɗin Allah ya yi kaɗan a baya su a su alhaji Allah shi da Allah da su alhaji Allah an buɗe alhaji in yi alhaji ya bugu yana gama sallah assalamu alaikum ya ɗauke wa ya hita alam alam ce da akwai shirin? ya hana mai yin gifari kuma ya hana shi zaune a yi mai gifari in baka yi baka yi zaune masallaci haka mala'iku na nan baya gari ka su ne maka gifari to shi dan bai yarda kai kai da bakin ka kun bai bari kai zaune wasu tsaya baya gari ka su ma shirin shi dan kenan amma wanda Allah ya taimaka yana shigowa sallah ita ta kawai sai ya kashe waya ce yanzu da zuciya ta Allah ce kawai ibada ce za ta yi lada sosai ku kashe wayoyinku in kun ka taho wajen sallah a rawahul bukhari wa muslim wani hadisi sahihul bukhari da sahih muslim suka rawaito shi wa abu dawud da wa tirmidhi wa ibn majah da shi wa malikun fil muwaddai wa lafazu lafazin maliki a cikin mawaɗati man tawadda a duk wanda ya alwala fa a wudu a yake ta shi alwalati sun makaraja sannan ya fita amidan ila salati yana mai tahiya zuwa wurin sallah wa na wurin salatin to duk wanda ya alwala ya to kuma wurin sallah zai na to cikin hukuncin mai sallah yake ma kana ya amida ila salati muddin dai ta yi ga dai kai wurin sallah yake wa innahu yuktabu lahu bi ihda qadawati qadawatayhi eh, ana rubuta mai bi ihda qadawatayhi da ɗayan takunai, hasana lada guda wa yuma anhu bil ukhra say'a da tako guda kuma a karkare mai zunubi fa idza sami'a ahadukum al iqama in ɗayan ku na taya bai na masallaci yaji an yi iqama wala yasa kai ya wala yasa kai ya السعي أي السر السير السريع أو الركض إن أنت السعي السير السريع تهيا ما يسولي أو الركض كوكما قدو كي يقدو كما كشي تهيا ما يدوغن سولياك فإن آدم آدم آدمكم أجرا حقيقة وانده هي كلادا ما يجرما أبا أدو كندار وانده جدا نيه زمانه سدى مسلاشي cikinku ƙalu sai sahabbai suka ce ana gafata mala abu huraira muna tambaya lima ya abu huraira saboda mi wanda gida ne yake nesa lada ta ta hiyawa ajiyar kasar ta kuɗa ce saboda yawan takon nan shi saboda takon shi yasa a lada take da yawa in ka sheka tako ya rage Hmm. yana da tashi lada amma ba waccan ba sai eh, ga shari'a duk abin da shari'a ta saka kai ana biyan ka amma kowane aiki da nashi jinga a yi abin nan masallaci shekaran jiya a yi cikin karatun rana wata yau mun ce a gina masallatai hadisan sun ce a gina masallatai kuma a yi wuraren alwallah bakin koha masallatai don kwato shi alwallah kaga iya alwala na ya halitta amma dai waggala da da mun kawadi ta wanda yau da gida na da shi da waggala da kun gani kamar makka a kun ga hadisi hadisan quba hadisan quba duka hadisai ne sahihi kamar sahihai kamar da albani ya sa hasu. to amma inda matsalar take duk hadisan wa'anda suka inganta sai sun ga ce wanda yi alwala da gida ne ya to masallacin quba yana fila raka'a biyu wani wata ruwaya ta ce wanda yi alwala da gida ne ya zo masallacin uba ya sallaci abin da ya ka iyawa na salloli an ba shi lada wanda ya biya kuɗin umara daga ko ina yake a cikin duniya ya shigo jirgi ya shiga mota ya isa madina ya kai makka kun ga sai an kace wanda ya salla da gida to ya yi ka yi tambaya ka ce to wanda shi masallacin annabi ya zo da aka gama sallah sai ya tashi ya wuce ya ce na bi laraka abu yana da ladar umra idan ta yi wannan tambaya sai mu ce yana da ladar abin da ya yi amma ladar umra wanda annabi ya ce adda ladar umra shi ya yi adda ladar umra amma shi da ya hito da masallaci ya yi wa alwala da masallaci ya ce ku ba yana da ladar aikin da ya yi amma wancan da yau alwala da gida ne masauki ne ya hau mota ya ce ba shi na da ladar da annabi ya ce shi ko yana da sallallahu alaihi wasallam wato kowanne aiki wanda an ka faɗe shi wanda duk yi shi wanda an ka ce ayi yana da ladan nan da hadisan nan sun ka ambata in dai yi shi wanda an ka ce ayi Allah ya ƙara mana gudunmawa ta da taimako ne warawahu ibn habban fi sahih wa lafadhu labadinsa anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa annabi ya ce min ne ya kharuju ahadukum daga lokacin da ɗayan ku ya to min manzili daga gida na masjidi zuwa masallaci na farajulun tukutabu la takatubu lahu hasana awa guda tana rubuta mai lada farijilun takatubu lahu hasana awa guda tana rubuta mai lada warijilun ta hudu anhu sayya kawa guda tana karkare mai zunubai hatta rija da zuwa ne da dawowa da zuwa ne da dawowa kun ga idan ka yi a sannu sannu abinda za ka samu Allah ɗaya san yawa ne da zuwan ka kuma da ka. warawa warawahu nasa'i kuma nasa'i ya rawaito wal hakim binawi binawi ibn habbana nasa'i da hakim sun rawaito da irin ruwa ibn habban walaita indahu ma hatta yarja amma dai wajen nasa'i da hakim babu wannan lafazi hatta yarja wa qala hakim sahihun ala shart muslim wa taqaddama fil babi qablahu hadith abi hurairah cikin babin da ya gabaci wannan babi akwai hadisi abu hurairah ya gabata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda ahadukum fi baiti idan ɗayan ku ya alwala cikin gida ne sun ma'atar majida sannan ya zo masallaci ta bi salati har ta ya zama cikin masallaci ya zama cikin sallah hukuncin mai sallah hatta ya rija har sai ya koma alhadis saboda haka ya tabbata da zaran mutum ya yi alwala daga gida ne ya hito zuwa masallaci to har ya koma gida ne in dai sallah ɗaya ta yadda shi to har ya koma gida ne a tako na ɗai ana gafata zunubai na biyu ana a annadai wato ana rubuta lada na biyu ana karkare zunubai wa an qabata ibn amir radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ko goba yake daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala shi annabi ya ce idza tadahara ar-rajulu idan mutum ya alwala summa ata masjida yazo masallaci yar as yana jiran sallah abin nan taba lahu katibahu mala'iku ne masu rubutu za su rubuta mai au buhu ko kuma rubuci guda cikin su bi kaɗa watan ya kaduwa duk tako guda da ya yi. ila majid zuwa masallaci ashar ce lada guda aka rubuta mai wannan hadisin bai saba ma wa'ancan ba da sun ka ce lada guda guda wanga yace goma domin wal hasanatu da ashir amsali hada ma ne. aiki guda lada guda za a lunka ta da lunki goma irinta saboda haka kusan magana guda ce wal qa'idu ala salati kal qaniti wanda ya zaune yana jiran sallah kamar mai kunuti yake ku tabu mina musallina ana rubuta cikin masu sallah min hini ya daga lokacin da ya fito da gidanai hatta yarji'a ilai har ya dawo masallaci rawahu ahmad wa abu ya'la wa dawrani fil kabir wal awsadi wa ba'du duruqihi sahiwa hanyoyin ruwaya wannan hadisi isnadi ne sahihi na wa ibn khuzaima ibn khuzaima ya rawaito fi sahihi cikin littafi ne wa ruwatu ibn habbana fi sahihi a warawahu ibn habbana kuma ibn habbana ya rawaito shi fi sahihi mufarraqan daban-daban fi mawda aini wurare guda biyu a ya yace wannan wal yar asarata karqanati wanda yayi zaune yana jiran lokacin sallah yayi kamar mai kunuti yake shine yace qawlu alkunutu, kunutu yadlaqu a amanna na bi iz ma'anin wato shi kunuti ana yi da laƙi ne daidai da ma'anoni daban-daban min a sukutu shiru ana ce mai abin nan kunuti wadda addu'a ana ce mata kunuti wadda'a da'a ana ce mata kunuti wa tawadu tawadu ana ce mai kunuti wa idamatul hajji dawamar da hajji ya zan duk shekara sai ka ta hajji ana ce mai kunuci Wai idamatul gazawi dawamar da yaƙi ya zan kullum kowane yaƙi ya tashi da kai aka zuwa ana ce mai kunuci wal qiyama fi salati tsayuwa cikin sallah a dade tsaye ana ce mai kunuci wa huwa al murad fi hadha al hadith to dadewa cikin sallah shi aka nuni a cikin wannan hadisi shi aka nuni da kunuci wanda an zaune to yana cikin abin nan masu kunuti kalkaniki kamar mai kunuti yake wallahu alam wa ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam! raha ila masjidil jama'a do wanda ya maraita zuwa masallacin jami'i wa kada watan tamhu sayyatan tako ne guda tana goge zunubi guda wa kada watan takatubu lahu hasanatan tako guda tana rubuta mai lada guda zahiban wa raja da zuwa ne da dawowa ne da a ta hasan da ya dawo duk tako guda yana rubuta mai lada tako guda yana goge zunubai rawahu ahmad bi isnadin hasan imamu ahmad ya rawaito da isnadi mai kyawu wa tabrani wa ibn habban fi sai sai tabrani da ibn habban shi ma ya rawaito cikin littafi ne wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ala kulle nisamin min al-insani salatun bisa ga kowace gaba nisamin kowace gaba min al-insani ta mutum akwai salatun akwai sallah kulle yawon kowane yini kowace gaba ta mutum akwai sallarta kowane yini wa rajulun mina kawai wani mutum cikin mutane ya ce Haza min ashaddi ma ma'uti na wannan magana ta ka tana cikin abu mahi tsananin da an ka zo mana da shi yau a ce kowace gaba tana da sallah to kaka za mu yi mai sallah da kowace gaba wannan hada min ashaddi ma na bihi wannan yana cikin mai tsananin abin da aka zo mana da shi yau kam wato annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake shi da abubuwan da kowane mai da'awa yana so Allah shi mai irin wannan taimako shi majalisa ce kowa akwai akwai ƙauyawan daji waɗanda ba su san magudi ba ba su san hicci ba abinda duk ba su gane ba duk mutunta da suka wa annabi abinda duk ba su gane ba suna yaitawa su nuna mai ba su gane ba kun ga sabanin mu mu yan birni. in an karanta wani abu mutum na ji kuma bai gane ba sai dai in ya tashi to kaji kuma wata sabuwar an ga tura ita yau to ba kawai bayan haka nan shi an babban taimakon da Allah ya yi wa mai gidanmu duk abin da ya faɗa wanda ba a gane ba ba a wuce sai an gane shi don yanzu ana samun wanda zai yi tambaya kai ne wannan mutum ne sai ya ce ka zo mana da wani abu mai tsanani ko wace gaba tana sallah mai ƙaƙa mai sallah da ita ala annabi ya ce ga abin da naka nuni amurka bil ma'ruf umanninka da alheri wa nahyuka anil munkari da ka ga aiki mara kyau salatun sallah ka gane ya gane shi ke an wuce wani kun gani yanzu in ba ci mai gidanmu da ya haɗu wagga sallah ba wani mutum na ka gane wa'azi sallah na wani mutum na wanda ka gane wa'azi sallah ne ai kamar magana abu abin nan ba a shafi imama shafi ne yace salatin Allah ya tabbata gare ka ya sayi da na Rasulallah, in ba kai ba wa ka gane wa man ya amal misqala zarracin khairan yara wa man ya amal misqala zarracin shirin yara jaki an akan jaki ta magana in ba kai ba wa ka gane jaki ta magana ki wallahi ba mai gane jaki ta magana in ba in ba kai ba lokacin da ya hode halalar doki an ka tambayi jaki wa don ba ƙauyen daji babu abin da ya kai kamar jaki gare shi dokin banza tan da shi alfahari aka yi da shi jaki da aka tsado ko amarya akai amarya akai yan uwa akai mata akai uwa wajen ziyara ko ina matsayin mota baka wani daraja ta ba mi an mukamin jaki ya yi shiru sannan ya ce ba a saukar min wani abukan jaki ba sai na ayoyi guda shi na shafi ya ce salata Allah ya tabbata gare ka ya sayi da na rasulallah in ba kai ba wa ka gane wagga aya shafarsa ya ta ce jaki ta kanin me a alaƙa ta da jaki ba su da alaƙa ko shi in da jaki bayani amma shi annabi ya san jaki ta kanin to haka shi annabi yake saboda haka Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim man sauka maka qur'ani don kai kai musu bayanin ma nazila ne abinda aka sauka musu saukarwa ga Allah take bayani ga annabi yake to kun ya ce yace kowace gaba ta dan adam akwai sallah mai tambaya ya tambaye ce kai amruka bil ma'rufi wa nahyuka anil munkari salatun shikenan an gama in ba shi ba ka gane wannan sallah eh, eh, amru bil ma'rufi wa nahy anil munkari salatun sai shi sannan wahil muka alar da ifi salatin mutum mai rauni ka yi hankuli da shi shi yana da rauni game da kai aimin kaza kai kuma gobe ya dawo aimin kaza jibi ya dawo gobe aimin kaza gata aimin kaza to hankulinka da shi ka daure ka yi hankuli da shi salatin shi ma sallah wa'ina ha'ukal ƙazara an ɗariƙi salatin ka ga wani abu mai cutowa bisa hanya kana ta yi a ƙasa ko kana ta yi a bisa mashin ko kana da mota ka ce ɗaya ka ɗoke abin nan daga hanya ka ji wa salatun sallah wa kullu khadawatin taqaduwa ila salati salatun duk wani takon da zaka yi zuwa wurin sallah shi ma sallah ne sallallahu alaihi wa sallam mai mu kenan Allah ka ƙara salatin ka da salama ga mai gidanmu Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam, kuma Allah da albarka sunayenka ka haɗa mutane da shi a cikin aljanna. Wani wa ƙwamata bin Amir radiyallahu anhu annahu qal sami Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam ya kul, ko kuma ya ce, Na ji manzo Allah yana cewa manta wadda wanda ya alwallafa alzugar wadu'a ya kyautace alwallafi. sun mu masha ila salatin makatuwa sannan ya tattaka ƙasa bai hawo mota ko mashin bai taka ƙasa ila salatin makatuwa zuwa ga sallah ta farilla fa ma al imani ya sallace ta da tare da liman gozira lahu dhanbu da zulubin da yayi daga harkon rayuwa ce har yau an gafarta masa yarwahu ibn khuzaima aidan kun ga wato mu musulmi muna da abubuwa da yawa da Allah ya taimake mu to wayan kaddi waɗanda abuwa sai ga gaicin to nan ga da kawarwa cikin duniya to biya dalilin su in ka tsaya kai tunani in ka gama tunanin ka har abin hawa ka ce ƙauye har abin hawa ka ce kawai, in ka dawo baka koma mamaki duk sallar gada ka jiya har abin hawa ka ce kawai, ka ga abin mamaki sai ka fi wani ƙauyen da da rana gaba ɗaya ba a kiran sallah kowa na gona sai ka kai ƙauyen da gaba ɗaya babu makaranta islamiyya babu ta kowace irin makaranta babu to inda babu makaranta babu sallar jami'i ka gaya min mina na za su yi na ibada shi yasa za ku ga hitintunu suna ta aukuwa saboda Allah yana hushi da mu ne hushi na ya kai jami'i yau matasa ma koyo karatu bai zuwa ƙauri koyo karatu ne bai zuwa ƙauye ƙauyawa na nan ko ina suna bukata har da wa'azin ga ce a yi wa'azi a dawo ba a zuwa can yake da umarni kwarai amma ba a zuwa a yi musu wa'azi saboda ba su da kuɗin da za su kawo kaya yare yanzu tunanin cin kaya suka yi ba su tunanin yadda za a fiɗa kayan tunanin ci ɗaya suka yi ba su tunanin wani aka gada ai hausa sun ce ba a zama sai an yi malamala akan zama malam أرالك نوسا تشتهي Falasta ta فلست تنال izaha ta تزلها wani matashi ne almajirin mala malam ya ce ya ga yaro yana ganin yana wata kyama yana wani ku ce ina ganin kana da rai kana so ka girmama ranka ka san da sani walasta sanalul ba baka samun girma da buwaya a abada ka ta tudalla sai ka kaskanta rayuwar nan ka kaskanta ta dole ne sai ka kaskanta ka kaskanta harko kana yaro ya sauki bisa ga kabari sai ka tsuwa ka kaskanta yanzu idan ka ce ba ka ayyukan ibada wayanda nan gaba Allah zai gina girmama ka da su kana da ƙari kana shiga ko'ina ka yi buge-buge ka shiga wajen 'yan siyasa ka yi kirari ka yi kirari ka yi gyaran riga ka yi menene a baka kuɗi ka ci abinci nan gaba in ka gina ba ka iyawa ka san da sani aikin ƙurciyana to nan gaba in ka kai ba ka iyawa babu kuma aikin da an ka aji wanda zai kawo kayan daɗi nan gaba wahala ta taho amma ka wahala ka bauta wa Allah ka yi hankuri ka bauta wa Allah kana yaro lokacin da ka kai ba ka iya yi sai sakamakon ga ko ya taho sai ka ga ka dattijo yara na ganin kai bai kamata ma ta yi a da kai ba amma kuma kana rayuwa wadda kaka so ka rayu saboda ka yi shimka girbi na kaka yi yaron da bai yi shimka ba ya kai wani lokaci ni zai girba bai shuka balle ya girbe je sa kuna ganin abubuwa dai ga sunan Allah da ya kyauta ƙauyuka na nan cike da buƙatan masu wa'azi amma ba a zuwa wa'azi wajen su domin in ka ta in sun yi ma ƙoƙari su ba ka eh, abin da dawan shinkawa shi in sun yi ma ƙoƙari su ba ko su yi ƙoƙari amma shi ba su yi gani don yana zuwa gidan 'yan siyasa yana ganin wadda kaji suke ga banza kamar ga ƙasa aka tono su to irin su ya kasan ya shi ma a bashi ko barawo kan zama ba ka ce wasu kaji ya da duk zan barawo ba ka samu su Allah ya gafarta mana to wayannan dai sanadiyya wa'an ga hitancin nan da kuka gani rashin bautar Allah ya kuma ya kamata wato a rika shiga daji a karantar da mutane za ku ga yanzu kowa ce ya kai ni kwamitin da'awa nake da'awa in za ana kwamitin da'awa sai an rubuta takardu ko ina duk wani ɗan siyasar da an ka sani sai an kai mai takarda ya kawo kuɗi masallatai duka sai an ana masa haraji su kawo kuɗi an kada a ce ba hawan wuri na aka zuwa duk dajin da aka sa a shiga bai shiga sai ainihin mota ba ta shiga ainihin kaza kaza ainihin kaza kaza za ku gado an koma can kamar da kuma ga duk yan kwamiti inda duk kwamitin marayu yake duk an koma kwamitin marayu can aka samun kuɗi wani sakataren tafsiri ya ce malam da Allah ka yi kira ga mutane ya ce mai wa'azu ce wallahi ta abin da kwamitin tafsiri don mutane sun koma kwamitin marayu eh kuɗi ya ka samu to in kace kana yaro kace kuma kai yadda za ka ji daɗi ɗai ka ka biɗa kana yaro to in ka kai tun da dai ba ka yi ajiya ba abinda duk kaka ka biɗowa yanzu canyewa ka turar da ka kai ba ka yi biɗa ko bane ya cimma shi yasa ko gani wasu malamai da mutum ya kai wasu shekaru sai ka ga ya walakanta gida ne ya walakanta don bai wata shibka da can ba yanzu kuma wadda da ya kaya ya girba ya sare nan take yanzu bai da ƙarfin da ya kayanta sai ka ga mutum ya walakanta in ka kai mai sayi uku na dangote sai ya maya uku gidanka godiya bai iske ka ba maya uku gidanka godiya bai iske ka ba saboda ya daɗe ba a zama ba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 يا كاشف السوء يا مجيب دعوات المضطرين يا إله العالمين يا سابق النعم يا دافع النقم يا فارج الغم يا كاشف الظلم يا أعدل من حكم يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا ولي من ظلم يا ولي من ظلم من روقك الله كتيمك من الله كغفرت تامنا دكم بنبم الله تبود البركة sunayenka الله ka تامنا دكم بنبم mu. hadisan nan da muke karantawa duk abin da kaka so a yi cikin su Allah ka tausaya mana mai shi saboda kai ba don kowa ba abin da duk kaka son a bari ka taimaka mana Allah mu bar shi saboda kai ba don kowa ba Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka <clears throat> Allah ka ƙara mana ikhlasi saboda albarkar sunayenka Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ya Allah ka raba mu da sabon karshe awati ka tosaya mana da albarka suna yanka. ka shirya ka shirya iyaye Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mu uwayenmu kuma ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu ka gafarta mu yannansu da kannansu da ɗaya da iyali da zuriya uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka sa mai kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna koma ma in kiyama ta yi Allah ka gafarta ma iyalan iyalan mu Allah ka shirya mana su Allah ka gafarta musu Allah iyalan mu Allah ka shirya su Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu dukkan bunubban su Allah ka gafarta musu ka ƙara musu imani da lahiya ka gafarta mu su da kakanninsu ka gafarta mu yannansu da su ka gafarta mana baki daya Allah ka sa aljanna makoman mu muna ƙara roƙonka ya man halakar halka da gere misali wa ya man basa da al'adda da gere a ne, wa ya man dabbar al'umura da gere wazirin wa ya man yarzuƙon halka da gere mashirin ka tausaya mana Allah da albarka suna, sunayenka da su da wazin da ka maɗaukaka ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah manyan su da ƙananan su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka tsare mana su Allah ka hake mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su laila wa nahara Allah da albarka sunayenka ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka sa su riƙe addinin ka da kyawu Allah ka buɗe kwakwalwarsu Allah ka ba su basira Allah ka ba su basira Allah ka sa su rika gane karatu in an faɗa musu Allah ka sa su ƙara gane karatu ka ba su basira da hazaƙa da zalaƙa da fahimta kyakkyawa saboda albarka sunayenka Allah kai manya-manyan malaman musulunci da su masu tsohonka manyan shugabanni manyan mawadata manyan da musulunci da su masu tsoronka. Allah da mu da su Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shi. Allah ka kare mu daga sharran maza da sharran mata da sharran mutane da aljanu da sauran halittunka saboda albarka sunayenka ka tusaya mana gadiya da iyali da zuriya nan mun baka riko Allah ka rika mana su Allah ga sunan mun baka hako Allah ka hake mana su Allah ga sunan mun baka tsaro Allah ka tsare mana su Allah ga sunan mun baka ajiya Allah ka aje mana su ya Allah ya man la tadi'u wada'i'uhu ya Allah ya wanda ajiyoyin da aka bashi ba ta wadakanta ya man idza ustudiya shay'an hafizahu ya wanda ya anka bashi ajiya yana wakewa da kyau mun baka ajiya ɗaya da iyali da zuriya Allah ka wake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana da mu da su kan mu kulla mu kowa shiri kuma kada mai niyyar kullawa masu ƙulla mana da masu niyyar kullawa duka kasan su Allah shiga tsakanin mu da su Allah ka kare mu daga sharorinsu. Allah ka kare mu daga sharorinsu. saboda albarkar sunayenka Allah ka tusaya mana kwakkulla mana shirya Allah kamar sai gare shi Allah kwakkulla mana shirya Allah kamar sai gare shi Allah kwa ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro Allah kwa hirgita mu Allah ka hirgita su ko gina muna rami ko don mu bada, Allah ka kada su ciki mu dai Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya Najeriya mu Allah ka zaunar da ita lahiya ba mu da wata ƙasa in ba Najeriya ba Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya saboda albarka sunayenka Allah ka taimake mu ka taimake mu. Allah ka kare mu ka kare mu. Allah ka kare mu ka kare mu. Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya laiwokan da muka yi maka mu yan arewa muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah mun tuba ka yahe mu Allah mun tuba ka yahe mu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu arewa Allah ka gafarta mana ka gafarta mu arewa Allah ka kare mu ka kare arewa Allah ka kare mu ka kare arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya ka tausaya mana ka tausaya mu jihar mu jihar nan ta mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya ka kara mata kwanciyar hankali da natsuwa ka kara mata ci gaba mai amfani Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'a mu wannan shiya ba dariya da muke cikinta muna roƙonka Allah ka ƙara mata shirya da lahiya da zaman lahiya wannan shiya Allah ka ƙara mata kwanciyar hankali da natsuwa ka ƙara mata ci gaba da arziki mai ofani matasan wannan shiya Allah ka aza su ga hanyar ka madaidaiciya Allah dukkan su Allah ka tsarkake su ka anshe su ka raba su da miyagun ɗabi'u da miyagun halaye Allah ka raba su da shaye-shaye Allah ka raba su da shaƙe-shaƙe Allah ka raba su da kurkure-kurkure Allah ka raba su da kurbe-kurbe Allah ka raba su da ɗauke-ɗauke Allah ka raba su da sace-sace saboda albarka sunayenka ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa kuma mai isassu da albarka sunayenka Allah ka shirya dattijawa da tsohagi Allah ka shirya maza ka shirya mata Allah ka zaunar da ba dariya lahiya Allah ka zaunar da ba dariya lahiya Allah ka tusaya mana ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu dukkan ƙauyukan ma Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka zaunar da ƙauyukan lahiya Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka kare mu ka kare biranenmu Allah ka kare mu ka kare biranenmu Allah ka kare mu ka kare biranenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu laila wa naharan ka ba mu kariya da tsaronka ya Allah ka tusaya mana ka amintar da masallatayenmu ka amintar da makarantun nan wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu da albarka sunayenka Allah ka tusaya mana inda duk muka yi ta kai mana arzikin a lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya abinda muka da ka ba mu halaliya saboda albarkar sunayenka ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya na bukatun mana alheri ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ko kama alheri ka biya mana su abinda don maka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam